amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watsa muku kai tsaye daga birnin Beijing. Katin farko a shirin na karɓo ne daga wajen Fatima Muhammad Kiraji Gashuwa, makarantar 'yan mata ta Arabiya da ke Birniwa a jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Ta kuma buƙaci da a gaida mata da kakarta Hajiya Amina Muhammad Kiraji Gashuwa da Hajiya Fatima Alhaji Baba Gaidam a Dambuwa Road Maiduguri da ummin 'yar Baba Maiduguri da kuma 'yar Gashuwa Gamawa. sai hajiya Hafsa Alhaji ɗanta ta ce ku gamawa da hajiya Umma Lami a unguwar tsangaya makwalla gamawa da kuma ikilima Alhaji Gambo mai magani gashiwa. sai Humaira da Sa'adatu da kande iyalan Malam Mustapha mai kayan miya gashiwa. Daga ƙarshe ta ce a gaida mata da Maimuna da Amira da Bashir iyalan Malam Musa Girema gashiwa. sashin nazarin harshen Hausa a jami'ar jihar Yobe da ke da maturu. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce Fatima Muhammad Kiraji Gashuwa, makarantar 'yan mata ta Arabiya da ke Birniwa a jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum, wato Sagir Misbahu Daura Dole. wanda kuma ya buƙaci da a gaida masa da Matthew Garba da ke jihar Kaduna a tarayyar Najeriya da Hajiya Binta Muhammad Nasir a ƙofar Marusa Katsina. Sai Kabir Abubakar Bulan Yaƙi da kuma Shamaki Ubala Gashuwa da Malam Yahaya Rijiyar Tsamiya Daura da Mai Nasara Nasarawa Funtuwa da Comrade Bishir Dauda da kuma Hassan Muhammad Binanci da Murtala ST da MG Nuhu Ali Sokoto. da fatan sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine sagir misbahu daura dole kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen abubakar yahaya gaidam jihar yobe tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da Garba Muhammad Kolo da Maturu da kuma Musa Gambo da Maturu, sai mai nasara Nasarawa Funtuwa da Moyes ɗan Chelsea Niger da kuma Haruna Muhammad Katsina da Usaini Ismaila Madaki Gaidam. A ƙarshe ya ce yana gaida yayansa Usman Yahaya Gaidam. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine abubakar yahaya gaidam a jihar yobe tarayyar najeriya masu sauraro ga faifanmu na farko. madalla. Filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin ya karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen malam malam mai zanen hula gololo a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da isar masa da gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Sabi'u mai manja gamawa da Yusuf Bazuka Gololo da kuma Muhammad Awaisu kafinta gamawa. Yana kuma gaida Sama'ila SYG gamawa da Sha'aibu kashe rediyo Asarar Sarat Time da kuma Dr. Kamaluddin sanatan 'yan mata gamawa da Rabi'u AA farar mace a Foda gamawa sai Buba mai rake da na Madina da Kar Senegal da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine malam malam mai zanen hula gololo a gamawa jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Aisha Hassan Muhammad Binanci da ke unguwar magajin gari a jihar Sokoto. Ta kuma buƙaci da a gaida mata da Hauwa Usanin Shaga ƙofar ƙaura Katsina da Fatima matar Rilwani Fajaldu da Halima matar Kasimu Aliyu sardaunan matasa a Sadda Sai Suwaiba matar shugaban ƙungiyar muryar talaka na reshen jihar Sokoto Murtala ST da Hajiya Dada Masa'ud Bauchi da shugaban ƙungiyar mata na muryar talaka na jihar Sokoto Suwaiba Abubakar Gandu da kuma tsohuwar shugaban mata ta ƙasa Hajiya Gambo Mamman Gusau sai maji daɗin mai martaba magajin garin Sokoto Alhaji Bandado da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su ita ce Aisha Muhammad Binanci unguwar magajin gari jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen Sakatare Alhaji Gambo Ringin mai yankan farce Alheri Matasa Club sabon garin gashuwa a jihar Yobe tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da mai ɗakinsa Madan Zainabu Abu Alhaji Gambo sai kuma Alhaji Hamisu mai kayan miya sabon gari da Sama'ila na Alhaji Awalu ta Bako da kuma malam malam mai zanen hula gulolo da Habu makaniki lange-lange. sai Mustapha mai kayan miya sabon garin gashuwa da Isa Lawan girgir sakatare sai madan Ailo Habu makaniki da kuma Alibuge na Alhaji Kiraji gashuwa sai Malam Kukumi Ibrahim Bade da kuma daga ƙarshe ce a gaida masa da Yusuf ɗan Maryam mai taki da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin gocin lafiya mai gaishe su shine sakatare Alhaji gambarin mai yankan farce alheri matasa club sabon garin gashuwa jihar Yobe tarayyar Najeriya. ma sauraro ga faifanmu da ke bisa injin. Allah. gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen Haruna Muhammad Katsina. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Shafi'u dawaki Inono da Dr. Umaru Kebi Sabon Garin Majeru Zaria sai Abdulsalam Muhammad Tsagem da kuma Adamu Aliyu Amo Katsina. sai Matthew Garba Kaduna da mai nasara Nasarawa Funtuwa da Aliyu Usman Takalafiya birnin Kebbi da kuma Ahmad Salisu Rediyon Doce Wele yana gaida kuma Finado Adama Abdu wa ba rediyo na Doce Wele da kuma Halima Balarabe Abbas ita ma a rediyon Doce Wele. Sai Hajiya Abu ‘yar Fulani ƙofar Soro Katsina da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin gocin lafiya mai gaishe su shine Haruna Muhammad Katsina a tarayyar Najeriya. Kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen Muhammad Naziru, yaron baban gida mai ‘yan kunne tudun wada jau a jihar Naija. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da yaran Alhaji Altine mai shago ƙofar sabuwar kasuwa jau, da yaran Alhaji Manjo mai bulawu zuru jihar Kebbi, da yaran baban gida ɗan agwai mai lemu jihar Kaduna. Sai kuma Usama da Jabir yaran tukur harka tsohon garin Rijau da yaran labaran mai ƙwarya roƙon Allah mai hana mugun aiki rijau sai yaran aminu kano kano mai nama kaduna yaran shugaban zaɓi sanka na ƙasa yinusa yaro mina daga ƙarshe ya ce yana gaida yaran pro yinusa alhassan 1004 victoria island lagos kati na gaba kafin guji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen yara masu neman albarka wato muhammad sani da muhammad al'amin da muhammad nur da abubakar 'ya'yan Alhaji abarori likita fage kasuwar mata Kano sun kuma buƙaci da a gaida musu da babansu Alhaji abarori likita kasuwar mata da Alhaji Uba mai injin niƙa ta watsu da kuma Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya sai odita falalu mai farar ƙasa zaria da abdullahi jarumi mai sai da jelar shanu titin ibb sai ibrahim wada buruntumo printing press fage da kuma shugaba sani ɗan kaka mai fanta da ciyaman rimi holding alhaji awul rimi mai shadda sabon garin shagamu Suka ce kuma a gaida musu da Alhaji Elvis na Malam Tire da Kofar Wambai da mai shari'a Habu Jamo mai shayi tashar kuka da Hajiya Raha na Haido Fage da Hajiya Balaraba Fage da ke birnin Makka a Saudi Arabia. Daga ƙarshe suka ce a gaida musu da Hajiya Sa'a matar Abdulmuɗallabi masallacin Murtala a jihar Kano tarayyar Najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin kocin lafiya. Masu gaishe su sune Muhammad Sani da Muhammad Al-Amin da Muhammad Nur sai Abubakar kuma yaran Alhaji Abbarori likita kasuwar mata fage Kano. Masu sauraro ku ji wannan. تعرف زمنه বাবা na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum, wato shugaba na Madina Yahaya da kar Senegal ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Kasimu Ɗanladi Garwa Kamaru da Abdullahi Mai Kano Ɗanladi Garwa da Umaru Ɗanladi Marwa Kamaru da kuma shugaba Zaidu Bala Kofa Sabuwa Najeriya da Laraye Ɗanladi Ngwanda Kamaru sai Tanko Malam Ali Galimtinyar. sai Ibrahim Banti a Galimtinyar da Inuwa Mai Biredi a Galimtinyar da kuma Malam Malinta shi ma a Galimtinyar. Yana gaida kuma Salihu Kale a Galimtinyar da Duni Mai Shago kasuwan Galimtinyar da Babangura a Galimtinyar da kuma Gambo Malam Liman a Galimtinyar. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Ladidi baki abin magana a Galimtinyar. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine shugaba na Madina Yahaya kar Senegal. Sai kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen Alhaji Yahaya Muhammad Maina Gwammaja, shugaban New World CRI Listeners Club, Gumel Jihar Jigawa. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Malam Ibrahim Alzakir Yalwan Shandan Filato da kuma Ali Kiraji Gashuwa. sai gambo ringin mai yankan farce gashuwa da baba na ɗan ubali mai kasad guru da jama'ar garin dumsai guru da kuma hamisu basiru guru yana gaida awwalu hassan bulaburin guru jihar yobe da lawan shiriniya malamadori da kura jari bola hadeja da ba Muhammad Gumel da kuma Muhammad Mai Walda Gumel sannan ya ce a gaida masa da Lawali Mai Tireda Gumel jihar Jigawa da Malam Nuruddin Ibrahim Adam a jihar Kano da Malam Muhammad Idi Gargajiga a jihar Gombe da kuma Wali Dan Lami Lungun Dan Liti Mai Jeji Adakawa Kano sai Ibrahim Yaya da Saminu Alhassan da Malam Sanusi Chan da kuma Murtala da Fatima Lui dukkan su ma'aikata na gidan rediyon ƙasar Sin. da fatan sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine alhaji yahaya muhammad maina gwammaja new world sierra listeners club gumel jihar jigawa ma sauraro ku ji wannan faifai a yanzu sai ibrahim sabon sarki dole mijin maɗaki na gari gargaɗan uwa mai hana kaya. Dogo an gwamfati mai ba mu dukkan zamani. Mun yi wasa ranka daga zabo na ana an gwamfati. Ashe, uban Karan da ba a zuwa a kama ɗai mamu. Nai dai ga zamani na cana ban sha wuya ba daɗi na sha. Ba wuya sai daɗi muna cikin daɗi. Ana barayin cana. Suna nan Afirka ce kace na harita mai gidan Bilkisa. Ko za ku kamfani ya bude. Yau domin kurar raba ta kwasai da. A gidan radio ko gidan tele na gwamnati. madalla. Gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen Fatima Rilwanu Fajaldu Sakkwato ta kuma buƙaci da a gaida mata da mai gidanta Rilwanu Fajaldu da kuma Halima Kasimu sardaunan matasa a Sadda Sakkwato sai da Kasimu Fajaldu da kuma Fatima Sade Sa'idu Daura Katsina da Rahmatu Abdullahi Sokoto birnin Shehu. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya. Mai gaishe su ita ce Fatima Rilwanu Fajaldu a ƙaramar hukumar Dange jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Alhaji Sabo Bawa Bako, shugaban masu sauraron gidan rediyon CRI na jihar Kaduna baki ɗaya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Ali Kiraji Gashuwa, CRI Hausa jihar Yobe da Nuruddin Ibrahim Adam CRI Hausa a jihar Kano sai Musa mai wake gashuwa CRI Hausa jihar Yobe da Salisu Muhammad da Wanau Abuja da Malam Malam mai zanen hula gwalolo da kuma Ma'azu Harɗawa Bauchi da Alhaji Yahaya mai kananzir PRO na CRI Hausa jihar Kaduna da Sani Jume sakataren CRI Hausa a jihar Kaduna da Malama Fatima Lui da kuma dukkan masu sauraron gidan rediyon CRI a duniya baki ɗaya. Mai gaishe su shine Alhaji Sabo Bawa Bako, shugaban masu sauraron gidan rediyon ƙasar Sin a jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Adamu Aliyu Ungulde. da ke ƙaramar hukumar Dambuwa a jihar Borno ya kuma buƙaci da a gaida masa da Malam Aliyu Ungulde da kuma Abubakar Ali Garga. Sai Musa da Binta da Dija da Zainab da Halima da Aishatu da Abdullahi da Haruna Aliyu Ungulde. Yana kuma gaida Muhammad Mai Bukar Dambuwa da Umar Mai Bukar Baban Zara Dambuwa. da Bashir Muhammad Dambuwa da kuma Kyari Alkali Maradona sai S Banka Access Bank da Maturu da kansila sabon garin gashuwa sai adam ne eh, adam gashuwa da Angwa umar forever gashuwa sannan ya ce yana gaida ahmad india da kuma buba mai goro da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine adamu aliyu ungulde a ƙaramar hukumar dambuwa a jihar bauchi tarayyar najeriya Kati na gaba wanda da shi ne zan rufe shirin na yau na karɓo shi ne daga hannun janar sakatare isa lawan girgir ɗan masanin girgir ya kuma buƙaci da a gaida masa da alhaji ado yaro ybc da maturu da kuma alhaji gambarin gashuwa da alhaji hamisu mai kayan miya kasuwan gashuwa da malam samai alhaji imamu kasuwan gashuwa da baban gida kdd mai taya misau da kuma usman dan nijar kasuwar bacci kaduna da tukur harka tsohon garin rijau da Alhaji mai ɗan mai naira Gusau, sai shugaba Bagobiri ɗaci Kano da PRO Inusa Alhassan 1004 Victoria Island Lagos. Yana kuma gaida shugaba Umar Inyako Gamawa da Audu na Yalwa mai abokan rani Sambauna da Hassan mai waya kan giwa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya mai gaishe su shine janar sakatare Isa Lawan Girgir dan masanin girgir. Da haka muka kammala shirin namu na yau baki ɗaya, kamar kullum Jamila ce ta sada ni da ku, ni Fatima Inuwa Jibrin na karanto kai tsaye daga nan birnin Bejin. Allah ya ba mu alherinsa, Allahumma amin. Masu na birnin Nijar gaba kun yi aikin kudan kun saba, o da shugaban ƙasa na Faransa. ko da ya gane ku sai da ya tsara. Kamar mutum aiki ne, kamar kai ne da aikin kana da soja soja ya fardaji lallan kalgo da shabara bisa kwamba mai direbobi tila maraya wata rana ta da ta dauko litin daga birnin da magaran I'm bamba bata